فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا sai annabi zakariya ya fita daga wurin sallarsa zuwa wurin mutanensa ya musu ishara ba tare da magana ba cewa ku yi tasbihi ga Allah mai tsarki safiya da marici